wato ainihin ku subribiɗa mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu barkanmu da sake saduwa da ku a yau a wannan sabon bidiyo shin kana son ka shiƙe kallon wannan film ɗin ba tare da kasa fasfo ba kuma kasa wani makullin sirri domin kallon wannan film ɗin to ka bi mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyon domin ta yadda za ka iya tura ma abokin wannan bidiyon ba tare da ka bata data ka ba kuma idan kana so ka ga application da muka ce za mu saka muku da duk bidiyon da ka taɓa kalla a cikin channel mu zai tsaya maka a cikin wannan application ko da bayan shekaru nawa ne ka kalli bidiyon ɗin zai tsaya a nan idan ka kalli bidiyon dubu a channel mu suna kullum suna cikin wannan application za ka iya kallon sa ba tare da ka ɓata lokacin ka ba na kana so ka kalli bidiyo yau gobe kuma ka kuma neman sa a'a inda ka kalla kai tsaye zai tsaya a cikin wannan application da farko dai da kana so ka kalli wannan bidiyon ba tare da ka sha wata wahala ba ka danna mana subscribing idan dai wannan shine zuwan ka na farko a wannan channel ka danna mana subscribing ka danna mana ƙararrawar sanarwa kana ka danna mana liking domin ƙara mana ƙwarin gwiwa shi wannan bidiyon da muka kawo muku bidiyo ne mai suna zurgzau kuma bidiyon fassara ce ingantacce fassara domin bidiyon sultan ne suka fassara shi idan kuma kun diba wannan channel tamu mafi yawancin bidiyon da muka kawo muku daga fassarar sultan sai fassarar algaita wanda bi muna kawo muku sauran fassarori kaɗan-kaɗan amma mafi yawanci daga sultan sai algaita muke kawo muku a wannan channel domin su ne muke ganin fassara ingantacciya amma ba su kaɗai ne muke kawo ba kamar waɗanda muka yi kawo muku ne a cikin wannan channel daga farko dai idan kana so ka kalli wannan film din mai suna Roguzau na ɗaya da na biyu a ga na rubuta Roguzau na ɗaya da na biyu indiya hausa sabuwar fassarar sultan shekara ta dubu biyu da goma sha da ashirin da biyu sai ka rubuta ka danna rubutun kawai ka gani ka ga nan ƙasa inda aka rubuta indiya hausa indiya hausa ruguzau sabo fassarar sultan ka rubutu gashi na ƙasa blade ɗin rubutu za zaka danna kawai kana danna shi kawai kai tsaye ba tare da ka ɓata lokaci ba zai kai ka yanzu ka kalli bidiyon ɗin ka gani har ya kama ne kalli bidiyon ɗin ba tare da wani ɓata lokaci ba ka gani kai tsaye idan kana so ka kalli bidiyon ɗin har ƙarshe ko kuma kana so za ka iya downloading ɗinsa ko kuma ka shiga ne zaka ka kofi link ka tura ma duk wanda kake bukata yanzu da farko ka nan kana yake kallon bidiyon din ka anan idan kuma kana so ka tura shi can ta kotun application za ka danna nan kaga za ka mai da shi cikin google drive din ka ta zaka za ka kalla har ba ta da wani batun lokaci kaga idan kana so nan za iya tura ma wanda kake buƙata kaga nan kana yake kai downloading ɗinsa ko kuma ka yi kofiyin link din anan sai da zaka tura ma wanda duk kake bukata inda duk kai kofin anan ko da ba da data ne za ka iya tura mutum ko ta message za ka tura mutum wannan video idan kana bukata za shiga tana ko ka tura mutum ko ta ina ka bukata ko ta whatsapp ko ta tiktok ko ta ina na ko ta facebook duk ko ta message duk da kake bukata za ka iya tura mutum wannan video din ba tare da ka sha wata wahala ba ko kuma za ka sa link din a cikin ne irin rezo kake bukata domin ka nuna ma yan uwanka kai ma ka gani saboda ka waɗannan ba ka ne waɗanda ake samu a YouTube ba ka gani ko ka same su a YouTube za sai an ce sai kun sha wahala a sa passport din ko a yi mina na wane ne wane ne ka gani to nan za ka kalli bidiyon ne ba tare da mun tambaye ka passport ba ko kuma wani abu to abu da muke nema gare ku idan kana so ka ga ta yadda za ka ci gaba da samun fina-finai jan duk bidiyon da ka kalla shi tsaya a cikin wani application din don saboda wannan channel tamu duk wani video da ka kalla zai tsaya ne a cikin wani application to zuwa gaba za mu muku video akan wannan application din ta yadda idan ka yi downloading din suka da shi a waya kai duk waya ma tana fitowa da shi bai bude gaya muku ba da amma duk waya tana fitowa da shi ta yadda ko da wani lokaci ka shiga wannan application din video kura so kai video dubu kura so kai video dubu a ciki wanda ka kalla a channel din mu to suna cikin wannan application insha Allah mun gode mun gode ku bi mu a bidiyo na gaba da